operation sharan daji a jihar Zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan Julai har zuwa wannan watan. A ciki yadda matsaloli suka haddabi jihar zamfara a canda da kuma halin da ake ciki yanzu a canda dai kowa ya san irin abubuwan da suka faru yan bindiga daɗi suke ta haddaba mutane masu shata shanu masu kashe mutane da kuma uh, satan mutane domin neman kuɗin fansa so tun da muka kai sojoji a wannan wurin an samu nasarori kwarin gaske kakakin runduna ta ɗaya na sojojin najeriya kenan da ke yakin kawar da 'yan bindigar jihar zamfara wato operation sharan daji kanar muhammad dole shi ma kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya air commander ibi kulle dara mola ya shaida min cewar ko a jiyajiyan nan jiragen yakin su sun karkashe 'yan bindiga da dama a bayan ruwa da dajin rugu a gabashin jihar ta zamfara brigadier General Maharazu Tsiga na sa ido kan wannan fafatawa da Dakarun ke yi a wannan shiya. A cikin operations dinnan da ake yi ainihin na zamfara wanda sojoji suke yi na sama da na ƙasa ina tabbatar maka da cewa babban nasara ce ake samu. Ni dai zirga-zirgar ababen hawa a wannan yankuna musamman tsakanin Katsina da Zamfara ko Zamfara da Katsina ya fara komawa daidai. A halin yanzu ina tashar mota ta katsina na bangaren inda ake loji daga katsina zuwa guso sunana alai jamilu sha'aibu chairman na nurtw central motor park katsina magana da muke yanzu dai hanya sai mu ce muna ma allah godiya hanya direbobinmu suna yin lodi daga katsina kuma suna shiga zamfara a kullum rana ta allah lami lafiya ba tare da sun samu matsalar tarewa akan hanya ba ko akwai alaka tsakanin lafiyar hanyar da kuma wannan aikace-aikace da soji suke a zamfara kwarai da gaske akwai alaka idan aka samu emergency report ma mu muna gani zaka ga sun tashi ɗaya bayan ɗaya kusan gabaki ɗaya sun nufi jihar zamfara nan to tsakani da Allah ga yadda wannan ibtila'in ya taso da farko ya taso bubu bubu yadda ka san wuta in da taimakon Allah da taimakon wannan sojoji da to wannan al'amarin kila da ya shigo jihar katsina ya shigo jibiya hassan mai na kai na muryar amurka daga katsina nigeria